yau lahadi tara ga watan rajab ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin riyadu salihin na al'imam abu zakariya yahya bin sharafin nawawi a dimashki <clears throat> allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa basu manta ba har yanzu muna nan a babin da ke bayani akan haƙuri a inda mun karanta hadisin annabi a sanda ya zauna rabo na ganima a hunayi a wani waje da ake ce maji irana annabi ya ɗibi dukiya mai yawa ya raba ma asharrafu makka saboda wata hikima da allah madaukin sarki ya tsinkayar da annabi wanda da yawa daga cikin mahalata wannan yakin ba tsinkayo wannan hikimar ba a lokacin ne aka samu zuhuwai tsara wanda muka ji annabi ya ambata illan shi a cikin rayuwa da kuma addini ya miƙe ya ci mutuncin annabi ya zagi annabi ya faɗi kalmomi na ɓatanci gare shi Haka ba annabi labarin irin abin da wannan hatsabibin mutum zuhuwai tsara ya faɗi dangane da aikin shi wannan abin ya tada hankalin annabi matuƙa da gaske amma sai mazan Allah ya ce ya yi haƙuri an cutar da ɗan uwan Musa ma ya yi haƙuri an gane wannan ƙarara annabi ya ce wannan kalma da wannan buhuwai sara ya faɗa kalma ne na cutarwa gare shi amma cin da an taɓa cutar da wani annabi watilkal ayyam ne to shi ma ya yi haƙuri saboda tarihi shi ke maimaita kan shi an gane wannan da kyau a lokacin ne sai umar ya ce ya rasulallah ba ka ba ni dama in kashe wannan mutum ba na bai ce ba shi a cikin tsatsan shi za a samu wasu mutane da za su bayyana idan kuka ga yadda suke ce sallah za ku ɗauka kuna ku ba daidai ba ne idan ko ga yadda suke azumi sai kun ɗauka ba ku iya azumi ba suna karatun alkur'ani raurau a baka amma baya zuwa ko makoshinsu ya ce suna barin addini kamar yadda yake taɓa kwari da baka a harba ta fita a guje ai dai ba ka ganin kibiya a cikin kwarin ku eh ba ta tafi ba haka suke barin addinin musulunci ga sallah ga azumi ga karatun alkur'ani amma annabi ya ce suna barin musulunci daga cikin siffofinsu annabi ya ce matsalansu musulmi ne kun gano wannan shi yasa dangane da qadiyya da al-imam al al-marhali yake fayyace mana cikin kitabun shari'a na ajuri mun fara ji da cewa yana daga abin da ke fara bayyanan kawon hawarijawa shine qadiyatul mal mun gani cin mutuncin jagoransu saboda rabon kuɗi akwai hadisi wanda ya faru sakamakon wannan suka na wannan bakawariji ya tasiri a cikin zuciya da tunani da maganan wasu daga cikin sabon annaba mutanen madina ba inda suka soke annaba a cikin magana an gane wannan ba inda suka yi suka cewa suka yi an ɗibi kuɗi an ba wasu wanda takubbanmu ba su bushe daga jininsu ba kun gane wannan su ba su gane hikiman da ya sa manzan Allah ya haka ba shi yasa kaga fassara hadisin annabi duk wanda ya fassara hadisin annabi da kalma ta zama ba daidai bane dan wuta ne ko waye ba ma annabi karambani da shiga hanci da kudin dini wajen kare miyagun manufofi a ce hadisin annabi ne zai zama kayan aikin haka ku karanta babin da muka karanta a cikin darimi da yake cewa taka tsantsan wajen fassara hadisin annabi mun gano wannan da kyau ma yi tawakka min hadisi rasulullahi ku karanta wannan babin aiban mu dade da ban kwana da shi ba inda sahabbai suke taka tsantsan da kaffa kaffa ba inda sahabi ya taba cin mutuncin manzon Allah kan maganar kudi su abin da ya ba su mamaki ya za a ba waɗanda yau suka musulunta daga cikinsu ma akwai waɗanda ba su musulunta ba ya su muka yi ga takubbanmu ɗanye fatau da jininsu ma ba da kuɗin za a yi mu ya kamata a ba annabi ya kira su ya zaunar da su a wata rumfa ya ce kada wani muhajir ya shigo sau da babu wani muhajiri wanda ya korafi ko kwaya ɗaya annabi ya tara su ya ce ban same ku ɓatattu allah ya shirya da ku don ni ba ban same ku talakawa Allah ya muku arziki saboda ni ba ban same ku kaza Allah ya muku kaza ba yace kaza yace kaza karshe suke saranda suka tuba baka ƙara jin wani daga cikin sahabi ya korafi akan rabon kudin da annabi ya baka taba ji ba mun gano wannan da kyau ku sannan kuma ba wanda ya faɗi kalma ƙwaya ɗaya daga cikin sahabbai na ɓatanci da cin mutunci kuma ba na tsammanin akwai wanda kafircin shi ya kai ƙololuwa da zai iya buɗe baki ya ce zo kuwai tsara sahabin annabi ne domin ya yi imani da annabi ne kuma ya yi annabi ya fitar da shi zalika bi annahum amanu summa kafaru sannan menene tarihin sahabi wanda ya imani da annabi kuma ya mutu a musulunci wannan shine sahabi zo kuwai tsara a musulunci ya mutu jama'a kuna gane wannan da kyau ko babu sahabban annabi da ya taba korafi kan kuɗi ɗaya kenan na biyu duk sahabban annabi su suka gina musulunci a sanda annabi yake bukatar a gina addinin da kudinsu shekara goma sha uku a makka aka zo aka shekara takwas a madina suke sponsorin addinin shi sa Allah ya saukar da la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa katal ulaika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu su suke ta infaki shekarun da annabi yayi yana raba ganiman da ma aka ganta ganima bi ne gel daga wannan na Hunain ko mafi yawancin ma kasan da aka ba sahabbai lokacin da kafiran Hunain suka musulunta suka yantar da su kuma suka maida musu dukiyansu duka tarihi ya san wannan mun karanta tarihin Hunain ko ya ji wannan dukiyar da sabe suka amfana da ita ita ce dukiyar baharin, sai na khaibar da annabi ya ce wa maga Allah ce wa magani makafiratan ta khuduna kun banda ita gama san da annabi ya taba tara sabai ba su wasu kudi an gano wannan da kyau ku? annabi gwamnati ne sauran malamai ko ko darajar kansila ma ba su kai ba haka saboda ko za ku rika tara kuɗin da za a yi hidiman addini da shi kuma ba wanda za a ɗauki silan addini a bashi kowaye an fahimci wannan da kyau ku za ku kawo ne a yi so muke mu da ku mu shiga aljanna a tare ranar tashin alkiyama yadda sayyidina abubakar ya yi hidiman imani ya yi hidiman kuɗi haka nake son imanin ka yi ƙarfi irin na abubakar kai hidiman imani kai hidiman kuɗi haka yadda umar ya yi usmani ya yi abdurrahmani ya yi khadija ta yi wane-wane ya yi kuma ku yi wannan hidimar wanda kuma yi muallafa mu'allafatu qulubuhum ne shi da ire-iren shi sai mu ɗiba sai mu ba su saboda lallashin zuciyarsu ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda imanin shi bai karfi ba dama imanin yana fluctuating bainallahi wal mali to shi wannan sai a ɗauka a bashi don ya tsaya wa minhum man ya'budu Allah ala harfin akwai ayoyin su wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatuna akwai masu zindanka da zaginka akan maganan kuɗi da ka ɗiba ka ba su da ka ji waiwai shiru cin da ka hana to zaka ji suna ta fushi suna zaginka sautu tauba ƙur'ani. ne sai sa Allah madaukin sarki shi yayi mu ya san halin sai tona asirin kowa da abin da kowa yake yin addini din shi jama'a kun gano wannan da kyau ko to a ƙarƙashin wannan ne al-Imam ya kawo nasihohi da yawan gaske dangane da waɗanda suke amfani da kalmomin bakinsu suke cin mutuncin malaman musulunci a zagiwa ne a ci mutuncin wani a ce ai suna tare da 'yan siyasa 'yan siyasa na ba su kuɗi kar ku ɗauka wai wannan maganan wai a najeriya kawai ake har a saudiya irin abin da ake gaya masu bin baz kenan su usaimin irin kalmomin da ake gaya masu su daisi su shirain kenan da sauran manya-manyan malaman musulunci kakaf ɗin malaman nan ba wanda bai yi ƙorafi akan haka har daga ciki ku je ku karanta ko ku saurari kasar ɗin da albani ya yi mai taken demokratiya usaimin yake cewa da waɗannan yaran da ke zaginmu sun san amfanin da muke masu a cikin waɗannan sarakuna da ba su zagi mu ba an gano wannan da kyau ko da sun san bala'in da muke tare masu da ba su yi waɗannan abubuwan ba ya ce to amma huda sa'ul asnan ne ƙananan shekaru ke damunsu sufaha'ul ahlam ne masu wauta da hayaniya da tsinkayen abin da ba za su iya cin mashi ba wa ma lamya na yanalu kun gano wannan da kyau ku Ya ce wannan shi halin su wannan kuma shi ɗabi'un su wannan shi ne kowa da komi nasu ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi na ji wani kasan na malam albani yana korafi irin wannan kasadin da ake yawo da shi ko ina a inda ake cewa shi ma 'yan siyasa sun ba shi kudi ce ko 'yan siyasan zare kuna ba da kudi ne ku je ku ga yadda a tiku miliyan nawa ya ba malamai kuma suka kayar da shi ko kuna ba da kudi ne ce duk wanda zai zo to ya zo da kudi in an zauna sai mu ce nawa ka kawo me yasa malam ke magana saboda sun mai ƙarya da ƙage cewa an ba shi kudi kenan masu malamai ƙarya yanzu irinsu ne suka yi mamalan albani irin wancan ƙaryan su ne kuma duk wanda ka tsare ka ce da Allah in kana ƙaunan Allah ka gaya man wanda ya bada kuɗin kuma nawa ne kuma a ina aka yi ba wanda zai iya ba an fahimci wannan an zagi malamai a kaduna ga su can irin aikin da suke malaman nan ina muku rantsuwa da alkur'ani <clears throat> idan aka ɗauki ɗaya daga cikinsu aikin da yake ma musulunci na mako ɗaya waɗannan da ke masa ƙarere sai sun shekara talatin ba su irin shi ba su ne suka iya fitowa ƙarara suka sadaukar da rayuwansu suka shiga gidan rediyoyi suke tunkaran addinin shi'a kai tsaye wanda kowa ya san haɗarin addinin shi'a ai amma suka fito ƙarara suka sadaukar irin yadda albani ya sadaukar wajen tunkaran addinin boko haram amma wai kiri-kiri daga mutum ya ji kanzon kuregi ya ji karya ya cafi lasifika ya fara cewa an masu kaza an masu kaza an masu kaza wanda sun fito sun kalubalanci duniya duniya ta kasa kare kanta an fahimci wannan wai kokari ake yi bari mu yi suna ai zamanin khalid tu'rab ya kare ai lokacin da yake khalif urab kowa dan Allah yake har wanda yake khalif urab din dan Allah yake kun gano wannan da kyau ku amma yana son a san shi Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan ba daidai bane shine malam usaimin yace fa iza kana luhumun nasi bil ghiba luhumul maita in ya zama <clears throat> mutumin da ya zauna yana giba yana gulma yana yi da mutane ya zama daidai ne da cin mushi to fa inna luhumul ulama luhumul maitatil masmuma to cin naman malamai da gulman su a bayan su, to kaman kana cin mushi ne mai guba lima fihi min ad-darar al-azim saboda cin mutuncin malamai cin mutunci ne wanda yake cutar da addini mai girman gaske daga sanda kake kokarin batanci ga malami addini kake rushewa baka sani ba kuma idan wani malami ne yake zagin wani malami ka san illan da yake makan shi shine mutane suna kallon shi to kai jahili ne ai rigan malantan ne a jikinka kuma ikon Allah su masu wannan zagin, ka sa abin da Allah ya masu cewa suke an ɗauki kuɗi an ba wasu kaga an ɗauka an me an bayar su kuma sai suka je suka ɗauko ba a ba su ba da wanda ya jira aka ɗauka aka bashi da wanda ya je ya fasa ya ɗiba ba a bashi ba don Allah wane ne fi girman laifi wannan fa jira ya yi mai abin ya ɗauka ya bashi me ya ci da wanda ya haura ya fasa ya ɗiba shi a sunan shi haka Allah yake amma za a zo a yi bayani dalla-dalla da takardu kun gano wannan da ke ko wallahi za a yi ai haka Allah yake ka gama cin mutuncin mutane ashe kai ma akwai mugun abu a ranka kuma hadisi ne annabi ya ce duk wanda ya dauka ya baka ba ta da ka kwallafa rai ka ansa ba hadisi bane yana cikin bukhari kuma ma ƙarya ne ba a bayar ba ƙarya ne domin abin da ya tabbatar da ƙarya ne ai muna ji a rediyo ana faɗa waɗanda ake ba su kuɗin su raba sun raba ba rike abin suka yi ba kuma kogo ba ka zo raba kuɗi kaga ana raba ka shiga layi kawai kun gano wannan da kyau ko ka an shi abinka ka naɗe ka ƙara gaba kakka sakaci kowa ke rabawa mutum ɗaya ne in zo yana rabon kuɗi ka tsere shine dujal annabi ne ce kuma ka tsere shi ma dan da nassi ne yace ka haye kan dutse saboda dajjal bala'i ne amma kawai ka zo ana raba ka ansa an gane wannan da kyau ko wajen shiga layi kuma ka shiga layin baba Allah ya sa mu dace faqulu la tastagrib idan sami'tu ahadan yasubbu ulama usaimin yace to ba abun mamaki ba ne <clears throat> kuma karkai mamaki kai ma da za ka saurari magana samitu ahadan usaimin ya ce da kunnin shi ya ji wani ya subbul ulama yana zagin malamai wa hada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan kai yau ka zagi malamin da ke karantar da kai ko ke karantar da al'umman da ba ka san a karantar da su to ya za ka yi ga annabi ƙila fihi ma ƙila an gaya mai duk abin da aka gaya mai an faɗa ko ba faɗa ba an ce mai majinun an ce mai sha'ir an ce a sa'adar al'awwalin an ce mashi kazzab duk ba ce ba an gaya ma annaba haka wanda kake zagin shi ne farau me ba gaya ma habban annaba ba me ba gaya ma annaba wanda suka gabata ba cikin annabawan hadda wanda aka yi makazafin zina kalli matan annabi wani irin kazafi ne ba su yi mata ba kuma a yau sai mutum ya ɗauka wai wannan abin da yake yi wanda aka taba irin shi a baya wai yana yi ne yanzu fa da sunan addini yake yi shi bautan Allah ne yake wannan abin da shi yana bauta ma Allah ne fasbir Husaini ya ce ka yi hakuri, wa hata sibil ajar ka nemi ladan Allah min Allah azza wa jalla wa'alam ka sani annal aqibata littaqwa karshe dai na waɗanda suka ji tsoron Allah ne ko kaga ƙarya <clears throat> ta mamaye waje kaga ƙarya ta yi durum haka bata <clears throat> Allah ƙasa za ta yi ƙarya ba ta nasara sam ko ba inda za ta an gano wannan da kyau ku mare ce ma damal insan fi takawa Wa'ala nurin minallahi lahi azza wa jal fa innal aqibata lahu kaga muddin mutum ya zama yana da takawa kuji ɗaya? sannan kuma <clears throat> duk abin da yake a bisa hasken Allah yake akwai hujja da dalilai karara da yake to karshen al'amari shi zai nasara amma in ya zama <clears throat> abin da yake babu takawa sannan babu haske ba a bisa nassi kake yi ba to ba za ka yi nasara ba Allah ya kiyaye mala ce wa kadhalika yujadu da an-nas hu sadiqun aukaribun qaribun yakhti'u marratan wahida fayasifuhu bil aibi was-sabbi wash-shatami fi khati'atin wahida mala usaymin yace kadhalika yujadu da an-nas ce haka a cikin mutane a yau ake samun wasu al'umma ya lahu sadiqun zaka ga yana da aboki au qaribun ko na kusa da shi yakhti'u marratan wahida sai wannan ya kuskure kwaya daya fayasifuhu bil aibi zaka kullun yana siffanta wannan mai kuskure daya da aibi aibi aibi aibi wasabbi zagi zagi zagi washatami cin mutunci cin mutunci cin mutunci usaimin yace si khatiyatin wahida akan kuskure ɗaya an gane wannan wannan da biyan kawarin jawa ne fa ko ba su wannan da aka tambaye su mun ji <clears throat> ku lissafo mana kurakuran malaman da kuke zagi da cewa a lokacin siyasa an ba su kuɗi ku lissafo mana kuskuren su guda biyar kadai Allah ba za su iya ba abin da suka iya lissafawa kuskure an ba su kuɗi ba shi kenan ba wannan bai daidai da abinda mini yake faɗi ba bai daidai ba ko mafi yawancin masu surutun nan sanda usaimin ya sharhin nan ba wanda aka haife shi wani ma ba a ur'uwar shi ba amma kaga bai karanta wajen nan ba da ya karanta da ƙarshen da bai irin waɗannan maganganun ba an ba wa kudi kuɗi wallahi tallahi mun san kasa jama'a dama ba da kuɗi ma laifi ne laifi ne kulli waɗannan abubuwan ina maku ne don ku iya bakinku a 99 sai da aka raba kan masallatan ahalus sunna 2003 sai da aka raba kan ahalus sunna haka 2007 haka 2011 sun yi ƙoƙarin su wannan ta'addancin a 2015 Allah ya hana an gano wannan da ke ku ko su masu wannan ka je ka bincika an taba masu ihun barawo ko ba a taba yi ba mu za mu zo yi muku bayani dalla dalla jama'a ba wanda za a ɓoye wannan kalmar za a zo a yi bayani dalla dalla kowa ya ci an taɓa yi ko ba taɓa ba su waɗancan da ake zagin sai mu sanar da su mai masu bayani filla filla don in sun tashi mai da martani su ce ni na gaya musu an gane wannan da kyau ku Allah ya taimake mu duk jiyan da jikinku ya sanyi ba sai na faɗa wallahi billahi sai na faɗa ba wani maganan ɓoyewa ba ta yadda za a rika cin mutuncin bayan Allah da kalmomi na ƙarya wanda ƙur'ani ya ce mai bincike mun yi, suna da haƙƙi cikin bincike a kira su a tambaye su an tambaye su ko a je inda suke an san ba za su zo ba an yi ba ɗayan da aka yi fa ko mu kalla kallami wayin mu auna da abin da suke ma addini da ƙaryen da kuke masu wanne ya fi ba ruwan mutane shi jahili ya auna ya ga ya yi ne dan tseren kwa bai iya samun ɗari biyun cefa ne ba sai ji an ci an ba wa na miliyan talatin sai ji kamar zai mutu ba bincike ba komi shi kenan kawai sai auna ko bari in muka kuɗi zan hana kowa sana'a wance kawai kwanciyanka a gida duk abin da yake bukata za a aiko maka da shi kawai ka rubuta a takarda ka riga bil na shekara za a baka amma ku jira sai na yi kuɗin Allah ya sa mu dace wallahi za mi, amma bari mai kudi muka yi kowa zai huta <clears throat> za a kwanta ne kawai mu ta maka hidima haka koma ga Allah kawai ba mai asara ba mu za mu nemi lada a kanka Allah ya sa mu dace wa ala haza mala usaimin ce, ala hadha alladhi <clears throat> bil بالعيب an yasbira. abin da yake wajibi ga wanda ake siffanta shi da aibi shine ya haƙuri wa an ya alama annal anbiya kuma ya tuno annabawan Allah kada subbu an zage su wa uzu an cutar da su wa kuzibu an ƙaryata su wa ƙira an ce innahum majanin mahaukata ne wa innahum shu'ara an ce masu mawaka wa innahum kahana an ce masu bokaye wa innahum sahara an ce masu matsafa yanzu waɗannan kalmomi a zamanin waɗancan annabawan ko su ne kalmomin cin mutunci na ƙarshe na baku labarin wani yaro a kaduna malami ne yana karantarwa na gan shi da abin nan na apc ko da hoto na taɓa baku labari yi na ce kai mai haɗa ka da wani ce mala ya zama dole ce sai mun bayyana muna tare in ba haka mun matsala ne ce gyaran waya na na kai fa sikirin ya fashe ce da Allah gyara mun aka ce malam ga kuma za ka gyara waya yadda ya kawai sai sabuwar waya kawai smartphone ya gyara gyara mai haka kuma ce da Allah gyara mashi ya yi argime 500 aka kyaka ce malam kuna cikin kudi ya auna ya ga sai da ya je maula ya samu kudin sa sikirin din nan ai da muniyar muka ji a kaduna mun gane sannan aka iya sa mashi amma an ce an ba su kudi na cikin kudi ya ce wanda ma aka ce ya ba shi kudi ya ce wallahi malam ban taba ganin shi ni a duniya ban taba ganin shi ba inda na ji tausayi na ji kamar zan yi kwalla amma da yake ni namiji ne na daki ya ce wanda ya ma wannan Allah ya isa mana ya yi a tilkesin din sai an hada yana na ce ni ba na Allah ya isa da wuri <clears throat> kun gani ni sai an kara da ni tukuna ko ba san da kake hayaniya ni zan yi ba ko ga nan da ke ku sai na kwantar da kai sannan zai yi Allah ya sa mu dace a lokacin da annabawa ke wa'azi a zamaninsu a ce masu mahaukata mahaukata to ya fi muni da a ce kayi jonathan na gaya maka ko a ce maka mawaki gara a ce maka dan jonathan ba ne shi ne ɗan arewa yake kyama ba gara ce maka wannan ko a ce maka boka ko a ce maka matsafi amma duk wannan an haɗa wa manzan Allah da annabawan Allah a kansu duka fa sabaru mahallu shahid kenan sai suka yi haƙuri wani ya ce malam me yasa wai an manta da maganar nan kai ka ƙi manta da ita a ba na ba bane karatun ne ke dawo da ita domin karatun in ba a buga misali da shi ba ba za ku gane ba mun fahimta ba ku gane ba dama shi malami ba tun da yake dan abashi ne ko ga ta jin malami na bayarwa ne mala albani ne ke bayarwa kun gano wani da ke ko yi maka riga ya maka wando ya ci da kai ya ci da sirrikanka ya ma duk abin da za ka yana raye yana ya mutu ma ya ci gaba wannan malam albani ne ke wannan aikin kaɗai cikin malamai in ba shi ba babu amma dama malamai su har aure ma sadaka ake ba su har ma an ware ta malamai ana yi ko babu tauci shi malami dama al'ada shi kenan a bashi don an bashi laifi aka yi dama an yi abin da yake ka'ida ne ku gano wani da kyau ku cikan ka'ida ne amma gara wanda aka ba fa wanda yake mamama ta don shi ma ya samu Allah maɗaukin sarki ya samu dace to shine sai mala ya ce wa fasabaro alama kuz kuzibu wa uzu an cutar da su hatta atahum nasaruna har zuwa sanda nasaran mu yazo mai a haka za ya qulu Allahu azza wa Jal fa fi hadha alhadith usaymin ce cikin wannan hadisi dalilin ala anna lil imami an ya yu'ti man yara fi maslaha. Ya ce lalle ne liman ya ɗauki kuɗi in akwai kuɗin fa kenan ya ba wanda yake ganin bashi kuɗin akwai maslaha walau aksara min gairihi ko da na wani zai fi na wani mun gano wannan da kyau ko duk muna yin wannan fa za mu ɗebi kuɗi mu ba wa ne sai je sai ba da labari an bashi <clears throat> sai turo mana kamar mutum ishirin ko talatin sai an ba su tuja baya za ka iya mutum zai zo da damuwan shi sai ka ɗauki kuɗi sai ka ba shi ka cewa ne na ka ne ka yi shiru kawai amma ba zai iya yin shiru ba akwai ba wanda nike sa wuke mai hidima ya taba zuwa ya same ni ce daga yau kan ƙara taimakon shi ni daɗin da na ji arena ya yadda ana yi don ya ka a ƙare a baya an bi an taɓa yi na alhamdulillah kuma mun yi lillahi ni dama ba don kai bayi shi za ba ku taɓa jin ne maganan ba ba yanzu ko ba zan faɗi waye ba sau mutuncin shi wajibi ne a kare sau musulmi ne kun fahimci wannan da kyau ku ashe ana yi wanda yake da ƙarfin yin irin wannan shine shugaba da gran yake zuwa hannun shi amma malami da yake baran da za a zuba mai a janareto ka gaya min yadda zai iya wannan abu ko zai iya yi harkan shi ce yau da za a zo da naira miliyan 100 masallacin nan ba zan ba kowa baye saboda masallacin na da bukatar sama da biliyan 30 miliyan 100 za ta yi abin da biliyan 30 za ta yi ne ko ba za a san ma kowa ba za a ce ido guba ne ya haɗi ya kan shi mutu mana shi idan za mu yi Allah aiki ne mu da kuma mora a gaba muka aiki aikin miliyan 100 ɗin nan miliyan 500 na tafi sai mu ɗan kasafta nan gaba amma ba ku iya yin komai a addinin ba kuwa na sai ce mayu wani zai ce ka an yi malamin nan ku yana da tsoron Allah ai tsoron Allah kenan Allah ya taimake mu wa mutane sun zo sun kewaye ni ne wai tsammani ya rika zuwa wajen 'yan siyasa ina an so kuɗi ina kawo musu in ji in ci dakta kawo kaza ogo kaiwa na kawo kaza ungu, ya riga amfani da ina zubar da mutunci na ina san kudi hannun mutane ina raba masu ni dabba ne na san me nake duk masu wannan tunanin ba wanda ban girme shi da akalla shekara goma ba ka kuwa akalla kana da hankali kuma ɗan siyasa da zai rika wanko ƙafa yana biyo ka ɗakinka in yana ɗaukan kuɗin shi yana ba ka zai zo ne ku ne 'yan siyasa kuna ba mutum kuɗi kuna zuwa wajen shi eh ba ta duk kira shi je ba <laughs> an fahimci wannan da kyau ku ni ko ba nau'in ɗan siyasan da bai taɓa shiga ofis kina ba babu shi tun daga kansila har shugaban ƙasa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani katon jahili kuma ka bar shi cikin hoton shi Allah ya sa mu dace yasa kowa ya natsu Allah ya sa mu dace to shine sai mala yace wa in kana fi hadhihi maslaha lil islam mala yace fa in kana hadha in wannan kyautan zai zama maslaha ne ga musulunci sai yayi in ba maslaha bane ga musulunci ba za a yi ba maslaha maslahatu shaksiya kun ji ku? usaimin ya ce ba maslaha ne in ya zama maslaha na tsoron shaksiyan mutum to ba za a ɗauki kudi kawai a bashi ba sai in maslahan ta mece ce ta addini ce annabi ya ba da kudin da maslaha diniya amma ba maslaha shaksiya ba yau an kan ba mu naira dubu hamsin sai na lura akwai maslaha diniya ba ku zan ba duka in na lura ba maslaha diniya sai maslaha shaksiya shi ke sai a nemo lauji a baka a ce ka je ka ba haka wani mutum ya zo gaba annabi ba ba kuɗin ne ko wasu abubakar sun mutu ne ya ce manzan allah a bani annabi ya kalli wannan wargajejen katon ya ce ba ka da rabuwa ciki ba za a baka ba ya ba shi duk kyautan annabi ya ba wannan amma ba ƙauyen da ya zo ya ci kwallon annaba annabi bai bashi ba kaga wannan maslaha diniya ce shi kuma wannan da ya zo ya miƙe aka bashi ya je ma sai da kayan shi ya kawo kudin aka sai mai gatari aka ce a walul madina ita wannan maslaha ne mai shaksiya shi sa mutane sun jahilci maslaha diniya maslaha shaksiya amma matsalan duka bi ne ba su sani ba na farko ba su san addini ba wannan ya sa ba san maslahan addini ba wannan ya sa ba san maslaha shaksiya ba ko ba su san menene maslahan ba shi ya sa jama'a kuna gane wannan Allah ya taimake mu mala ya ce yuhabi man yuhibbu wa yamna'u man la yuhibbu la idza ra'a fi hadha maslaha lil islam وزادت العطاء فإن هذا إليه وهو مسؤول أمام wa huwa mas'ulun لأحد أن يأترد عليه فإن اعترد عليه an ظلم alayhi fa ke wannan maganan fa na ba kawo magana ma da Hausa yuhabi man yuhib idan ya zama maslaha shaksiya ne ko to ne za ka ɗauki kuɗi ka ba wanda kake so wa yam na umar lahib kuma ba ka son wani ba za ka ba shi ko ka taɓa ba wanda ba ka so kuɗinka eh mara yi muku misali da abin da kuke yi yanzu ka taɓa ganin wata baiwar Allah kawai za ta wuce ka ɗauko kati na ɗari biyu ka ce baiwar Allah ga shi abu ga waya budurwanka kafa eh ku yi magana eh kana tura ma ga credit card ko ba ka yi amma kawai ga yarinya ta tafiya wa yau Allah ba ko kobo a wayan da baiwar Allah ba ta iya faskare ba ba ta iya dako ba ba ta iya komi ba baiwar Allah muta masika muta dayyana ka dauki kati na naira ɗari biyu ka ce baiwar Allah da Allah a rika kiran waya ga wannan ka taɓa yi me yasa ba ka santa dai Allah da ke <laughs> wai ban santa ba ƙarya kake ba ka san ta ne amma ita wacce kake so duk yan matan unguwa ku baka san su ba me yasa baka sayan katin 200 kana raba musu eh mene a so kake yi ba nema ba so kake yi kana so ne haka ne jama'a yana so ne shi sa ya bayar to maslaha shafiya Shi ne kana ba wanda kake so ne wanda baka so sai ka hana shi kuma shi ma wanda kake hana ba ba fa baka san shi bane kana kallon karfin imani ne a masala shafiyan ba wane yana da wadatan da ba sai an bashi ba wane bai da wannan wadatan sai a bashi wane ko ba a bashi ba yana nan za a tafi da shi ba wannan yake kallo ba shi kuma wane yana kwallafa ido a kan shi sai a bashi don masala shafiya an gano wannan da ke ku amma ita maslaha diniya dole ne a bayar kawai ba wana neman shawara ka yi yadda kake so ba ne maslaha shaksiya ne jagora yana da daman yin tasarrufi yadda yake so a cikin addini kuma za mu jai la'iza ra'a fi haza maslaha lil islam banda inda yake ganin ba wani kuɗi maslaha ne ga musulunci maslaha ne ga musulunci to shugaba yana daman ya bashi wa za da fil ata ko ma yana iya karawa cikin albashi ko alawi na wani ɗoriya akan na wani fa inna haza ilaihi wannan dama ne na shugaba ɗari bisa ɗari wa huwa mas'ulun amaman la amma fa ya sani an bashi damar kuma Allah zai tambaye shi gobe kiyama wala yahillu li ahadin an ya'tari da alaihi di yanda shugaba ya ɗauki kuɗi ya bayar bai halatta wani ya karo da shi ce din mai yayi ba fa'ini tara da alaihi in wani ya mai musu na cin mutunci da cewa dan mai faƙadar zalama nafsahu wannan ya zalunci kanshi <clears throat> usaimin ne fa kuma wannan karatun a ce mutum bai karanta riyadu salihi ne ya kai nan ba kaza akwai matsala ko kowa abin da yake ɗauka ruwan da ya dake ne shine ruwa idan an bani to shi kenan kowa ya koza shi dai a bashi kudi shi dai a bashi kudi shi dai a bashi kudi kana da yancin ana baka kudi ba dole ka zama bawa ba ba gara a zauna ba a baka ba kana da yancin ka ka dama ka faɗi maganar da zaka faɗa idan wani yana baka kudi in ka haɗu da wanda suke hamayya akan wani abu in yi ma sallama ba sai ka kalli dama ka kalli hagu ka duba gaba kawo ga baya ka kalli kasa kaga ba wani gini a gefe mai eko shine zaka ansa wa alaikum assalam saboda kada wancan ya ji ko akai mai labari wani fa ya gaisa da wani wata ya kare a ce bai da albashi ko an rage mai kaza kun gano wannan da kyau ko ba zai yiwu ba saboda imaninka yana hannun wani ne ba ka da yanci Allah madauki sarki ya kiyaye za a zo lokacin da duk waɗannan masu raunin imanin za mu rika masu albashi kyauta masu jira lokacin zai zo muwa muna zaman makani sai mun shekarar sha uku kuna hidima an fahimci wannan da kyau ku da mu marayu ne yanzu <clears throat> mu albani ya mutu an gano wannan da kyau ku gaman <clears throat> kai ne maraya kana firamare ko kana sakandare kaga idan aka ce za ku sai handout ko za ku sai wani littafi ko za ku yi kaza sai ka zo gidan gidanku wajen yayanka ya baka cin da babanka ya me ya mutu to shi kuma yayin naka kamar irin rabon gadon fulani ne kasa idan aka mutu aka bar dukiya gaba daya wake tattarewa ya maida nashi ba babban wa ba to mu marayu ne irin waɗannan kun gano wannan da kyau ko bayani na tafi Allah ya taimake mu mala ya ce wa fihi annan rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya atabiru bi ba minan rusul annabi yana daukan izina da annabawan da suka gabata domin wa tilkal ayyamu ci nudawilu ha bainan nas wali haza qala laqad uziya musa bi akthar min haza yace tabbas an cutar da annabi musa da cutar wanda tafi wannan fasa bara sai yi haƙuri mu ma yin sai mimi sai mai haƙuri li'annan laha ya ƙoro laƙada kana sai kasasihin ibratun li'olin alibab shi kenan madauki izina ga abin da ya faru a baya sai mu zauna lafiya Ka ga ɗan adam wallahi da za a cika gidan nan da kuɗi fam ka ce ma ɗan adam ya zo da motoci a kwashe mashi a kwashe a kai mai kai sai kai baran wanda za ka ci da iyalanka in ya koma zai ce ka kyautan da wani yamma yanzu haka abin da aka aiko ya bani ya fi haka ana yi ko babu annabi ya gaya mana ko bai gaya mana ba ya ce cikin ɗan adam ba abin da ke cika shi sai turɓaya ya ce da zai zama yana da wadiyan na zinare zai so su zama wadiyani. ne da zai samu garke guda na zinare zai so na biyu da zai samu na biyu zai buƙaci na nawa ya ce ba abin da zai cika cikin sai turbaya ɗaya dan adam bai koshi da kuɗi ko yana koshi ne inda yana koshi da kuɗi waɗannan baragen da ke cinye kuɗin Najeriya ya kamata su koshi tintini na rantse da Allah akwai wanda a ɗakin shi na da kuɗin da zai ci har ya mutu ba su ƙare ba banda na banki da ƙasashen waje da kadarori da kamfanoni da yake da su amma wallahi da zai ga wata dubu miliyan hamsin ba zai batta ba zai samu da ƙaba kawai canza mata direction ana yi ko ba yi ka ji wai ana cewa wai gwamna ya waske da miliyan takwas ba fa biliyan ba miliyan takwas aka sami akawun din shi in na zama gwamna waɗannan cuwa-cuwa ya duk ba zan shiga ba kun gano wannan miliyan takwas a'a yi babban ruwa ya da ke ni ba komi ni ba na son bugun yayyafi don shi ke sa maran ainihi in za ka sha giya in za ka nemi dukan allah ka nemi babban gora a to ba shi ba ne kawai za ka ci wannan kayan ne su kirisa kiri su baka ai billahi lazi ko ba baya an sa su kirisun kiri sun bige ka ai zai wahala kura ba ta tsira da wani abu ba ana yi ko ba yi ai wallah dole sai kura ta tsira da wani abu dole sai sun ja wani kasan gudu da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu waya kula yana ce ula'ikal ladina hadallahu kaga waɗannan annaba da manzanni a cikin sotar al'ami su ne waɗanda Allah ya shiryar fabi hudahu muqtadi to ka bi shiryansu kaga annabi ma yana bin salaf don me mu ba za mu bi salaf ba Yadda suka yaka zai exactly shi za mutane suna ce mana wai ku yi addini irin naku ku yi fassara irin naku ba mu isa ba ba mu kai ba na malaman farko za mu bi Allah ya taimake mu fa'amara Allahu yahu an yaktadi bi hadiyil anbiya'i kunga annabi Allah ya umarce shi ya bi shiryan annabawa da suka zo kafin shi wa haka za bage lana malam usaimin ya ci haka ya kamata gare mu na hannunmu an naktadi bil anbiya mu ma mai koyi da annabawa alaihi musallatu wassalam fi sabari wajen haƙuri alal aza akan duk zai zage mu ci mutuncinmu ne ya wulakanta mu ne duk abin da zai mana mu yi haƙuri wa anna hata sibal ajar ko mu nemi lada alallah wa anna alama anna hadha ziyada fi darajatina mu san wannan fa ƙari ne cikin darajojinmu ma sabi tare da muna neman yardan Allah wa takfir sayyi'at kuma ne zama kankaran zunubai gare mu wallahu al-muwaffiq Allah ka datar da mu kun gano wannan da kyau ku yanzu kamar malami malam abdulwahab na kan wai wani shege ce wai an ba abdulwahab kuɗi ya yi mai da su ya ce allah ya isa na ce a malam abdulwahab ni inda na san mutum ya gaya ma ya faɗa ƙarara ko to kawai shaidu zan nema kawai kotu zan kai shi akwai wanda zan kai su kotun ni kun gano wannan akwai abin da nake jira ne sai mun durƙusa an fahimci wannan da kyau ko shi zuwa kotu sunna ne ai sau da wasu sun je kaga inda kafirci ne sun mai da shi sunna kai ma sai ka ci an gane wani da ke ku amma in wani ne ya je za a ci ya je kotun ɗagutu sun su ne suka je kuma sun je kotun annabawa kai ma sai ka ci tu wanda ya ma ba daidai ba yanzu ku wallahi malam in za ka yafe ka yafe don allah don ka samu lada wajen allah amma ka ji imaninka ba zai iya yadda ba ku allah ka je kotu kawai kwatan maka haƙƙinka ba wani dalili ai dama kotu an yi ne da kwatan mai karamin karfi haƙƙin shi ba wajen cin mutunci ba ne inda za je kotu a ce baka kyauta ba shine in akwai babban da in ya faɗa za a ji ka je kotu to baka kyauta ba in akwai babban da in ya faɗa ya jan kunni za a ji to nan ka je kotu baka yi mutunci ba kuma baka kyauta ba amma in ya zama babu babba to a wajen dole ne ka ce an fahimci wannan da kyau ku ka kamar ni yanzu ina da manyan da in ga gaya masu gaya man zanci definitely ni ba ma manya ba ɗalibai na ma sun gaya man zanci sai dai kawai mutum ya tarmi ya tattali dalilan da zai gamsar da ni amma ba ka da dalilin da za ka gamsar da ni to ba lallai ne kuma ka faɗa in ji ba an gano wannan da kyau ko don ba ka zo ka ce min kai ba kyau kaza ka bari sai ya ce maka saboda ni Shi ne matsala na an ce washi duk wanda ya magana sai ya ce saboda me ni haka nake kuma ya zama jikina kana ce man kaza zan ce maka saboda me sai ka kawo man dalili reference kenan ko baka da dalili wa zai saware ka sha sha sha Allah ya kyauta kamar yadda ne muku ishara ku koma cikin wannan muzakiran da na rubuta gata baliyatul waqi'a fi ahli ilimi da Allah ku je ku karanta wannan takaddan mun gane ba ta da yawa muzakkira ne ga ta shafi goma ne baliyatul waqi'a fi ahli ilimi bala'in da yau ya zama ruwan dare dangane da cin mutuncin malaman musulunci da ake yi Mun karanta wannan cin darimi ne kuka ce ko ku je ku samu ku ƙara karantawa ko ku nemi son ku fara ci yanzu karuwa ba a zaginta kamar yadda ake zagin liman haka ne ba mai zagin wata 'yar daudu kamar ga wani dan daudu kamar yadda ake zagin malaman musulunci sam wannan musiba ne kula madaukin sarki ya kiyaye hadisi na arba'in da uku daga cikin jerin giyan hadisan littafin riyadu salihai na al'imamun nawawi Allah ya gafarta mashi ya ce an anasin radiyallahu an hukala daga anas Allah ya ƙara mashi yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce iza radallahu bi abdihil khaira duk sanda bawaye nufin alkhairi ga bawan shi ajjala lahul uqubata fid duniya sai Allah ya gaggauta mai uquba a duniya kun gane wa idza arada Allahu bi abdihi sharra duk sanda Allah yayi nufin sharri ga bawan shi amsaka anhu bi dhanbihi sai Allah ya ta mai talala da zunubin shi yana zunubi yana ƙara lafiya yana zunubi yana ƙara samun kudi yana zunubi yana ƙara shahara hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah haka Allah madaukin sarki zai ta mai shigo shigo ba zurfi har sai ya ritsa shi ya tafke shi a lahira a nan wajen sai mai hukuban farko da na ƙarshe baki ɗaya amma kana taɓawa taɓa ka alaman Allah yana son ka ne kuma yana nufin alheri gare ka ka san a duniya ma ko akwai wanda ke cin shi da wani bai sani ba an gani akwai wanda ke cin shi da wani za mu bayani cikin wannan karatun وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكا النبي haka annabi yace inna izamal البلاء ma'a bala'i gwargwadon sakamakon da zaka samu maɗaukaki duniya da lahira to wannan yana da alaka da irin girman bala'in da ka fada a duniya ne irin girman jarabawan da ka fada to yana da alaƙa da irin kyakkyawan sakamakon da zaka samu wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman domin shi Allah madaukin sarki duk sanda ya so wasu mutane iftalahum sai ya jarabce su kenan jarabawan bai zama mai illa sai dai in mutum ya raki ya ƙi haƙuri ko ya zalunci man kai shiru an jarabce ka amma ƙarya amma sharri amma ƙage alama ne Allah yana son ka duk wannan jarabawa ne Allah yake maka don ka goge ka ƙara ƙwarewa Allah ya ce make mu famar radiya falahur rida duk wanda ya aminta ya saranda ya bi abin da Allah yake so to wannan zai dace da yarda daga Allah wa man sakhita duk wanda ya fushi da jaraba wanda Allah yake mai falahu sukhut to wannan yana cikin fushin Allah rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawar. fi hadal hadis a cikin wannan hadisi akwai alhasu ala sabar kwadaitar da al'umma akan haƙuri alama ya jiri bihil a ƙadar gwargwadon yadda ƙaddara ke tafiya da abubuwa yadda ƙaddara ta zo ka yi haƙuri da ita na an fahimta amma ɗan adam sai rika ganin to yawa ya zama kaza ya wane za samu kaza daga ran da kake kallon na sama da kai ko bai wanda Allah ya maka ba za ka gode ma Allah ba Allah ba za ka taba godewa ba ƙoƙari kake kana hankoro dole sai ka cimma na sama da kai aiki ne babba kamar yanzu kansila ne ya ta hangen gwamna ba za ka goda ni'iman kansilanci ba sai ga kallon 'yan bangan siyasan da ke bin ga kana masu maulan 200-300 ka ce kash da fi Allah ya so kai ma da kana cikin waɗannan haka ne sai ka haƙura da yadda Allah ya maka duk wata kana da albashin da ake baka kana da shi shi ko wanda zai zo maula wajen ka bai da tabbacin zai samu yanzu misali kansila nawa yake samu a wata misali ke tayan da na baya dubu da hamsin ana ba kansila duk wata dubu da hamsin ai ina ganin ko da kuwa yana gasa kudin ne yana ci dubu da hamsin za ta kai mai wata ɗaya hmm banda wanda ake baku a abuja ba sai kai magana ko na abuja ai ba a lissafi mun gane wannan da kyau ko wannan su allah ba ɗauki sarki yana ba su digiri hesabin ne ba lissafi ko ake tumbuzuwa muna magana mu da muke geto a rayuwar geto ba rayuwar da za a je irin manya-manyan shoprite ɗin nan irin naku ba kaga yaro karami a abuja idan zai ji shopping karamin kudin da ake bashi dubu da ake bashi ya sai chocolate ya sai biskit in ya ga bindigan wasan yara ya ɗauka <laughs> amma kai yanzu ya sharabanka daga sai mai yaranka chocolate ka yawo ka ne ai kana sai mai chocolate a wannan lokacin yau a chocolate tu <laughs> ma karama chocolate mashirmanci kun gano wannan da kyau ku masara za ka siyo koko babarin bari kar yara ce to malamin nan so yake mu daina shan daɗi ko ta sha amma dai girki kuma kwa ga da matsala to kaga shi na sa ran hamsin a duk wata kai dan bangan siyasa nawa kake sa ran a baka a duk wata akwai babu shi ya gode ma Allah in yana kallon na ƙasa zai gode kuma daga ya gode Allah zai kai shi majalisa amma daga ran da yake kallon na sama ko ba zai gode ba kuma bai layar da in ya shiga zaɓe zai faɗi to ne kamata ya yi to haka a kowane level yake idan Allah yana sai ya jaraba ka zai iya baka matsayi na sama lokaci ɗaya ka ga abin ya zo tuu ka tafi an gane kuma ya tashi dawo da kai tuu haka zai zubo da kai ƙasa kuma lokacin an yi rashin sa'a bakinka ya san daɗi an samu matsala an gano wannan da kyau ku da za mu buga misali wani sai ce da shi ake yi mala ya ce wa annahu khairul linnasi fil hali wal ma'al yin haƙuri shine mafi alheri ga mutane kun gano wannan da kyau ku a halinsu a duniya da kuma lahirarsu Allah ya maka haka yanzu misali da aka yi zaɓe pdp ta faɗi wannan fadin zaɓe ga pdp alheri ne wallahi tallahi alheri ne cin zaɓen da apc ta yi ita kuma alheri ne ya zaga ga pdp dole za su komo su yi ne su gara gyara an gano wannan sun shekara sha shida sai su duba inda suke kurakure kayan sanda mutu yake da madafin iko bai ganin kuskuren shi kamar dan kwallo ne bai ganin kuskuren da yake yi da za a canza shi ya komo ina sun yan kallo to zai rika kallon kuskuren wani ko kuma da za a ce a ɗauki a bidiyo sai ya koma gida ya huta a sa mai ya rika kallo zai ga kash da ya yi kaza haba da labari ya canza to yanzu su suna kallon kurakuransu ne yanzu nan gaba idan wanda daga cikinsu ya kuce ya ƙara komawa zai gyara kuskuren shi ko ba zai gyara ba su kuma yanzu waɗannan sun shekara sha shida suna kallon harbati mati da waɗancan suke yi za su yi ƙoƙarin gyara ko ba za su yi ƙoƙarin gyara ba to yanzu wannan canjin da aka yi a duka najeriya alheri ne saboda kowa zai gane kuskuren shi gyara yanzu talaka shi kuma alherin ya fi ma zuwa wajen shi ba don koyin ba sai don yanzu ya zama ɗan lele kowa zai ƙoƙarin kyautata mashi saboda ana gudun kada rida kun gano wannan da kyau ko. yanzu apc da kyau da ta maka dubu biyar biyar duk wata a gyara masana'antu ku samu aiki a yi kaza ku yi kaza ku gano wannan da kyau ku su kuma waɗancan su fara shiri ko da yake wasu masu bagaƙen hula ba sa son mafaɗu wannan kun fahimci wannan da kyau ku an ce muna mu wani kamfen ne ba kamfen muke yi ba Allah madauke sarki ya samu ba fa da ku nake yi ba dan na ya tuba bakan hulan shi Allah ya taimake mu wallahi alheri ne fadi zaben yanzu ba ga suna ta mitin ba ana ta kokarin a gyaggyara abubuwa wallahi in suka gyara za ku yi mamaki karshen ta idan APC ta shekarar 16 tana mulki ko to in aka oh <laughs> kaji talago yawa to wani in aka ce maka dan APC ne sai kaji kaman an ce maka dan wutan jahannama ne kashin da su ma sun yi nasu kurakuran da za a kyamace su idan kuma ka ce maka ga ɗan pdp kila fa nike cewa a wancan lokacin sai ka ɗauka ga wanda yake jam'iyyar annabi muhammadu ya rasu najeriya ce duniya ne juyi-juyi ce amma dai zuwa yanzu to ba zai yiwu a faɗa haka ba sai dai nan gaba amma dai alheri ne wannan don a gyara allah ya ce mu yanzu wani fa yana nan faɗan wannan bayanin ma shi ya samu abin zagi to don ne malami yake maganin siyasa a lahira nake na lahira ne ba zai maganin siyasa ba amma na duniya sai yayi kuma dama suwa ne ne ma aka sani siyasa ba mu ba mu ne ka ta mai siyasa don da ba mu ba ma yi siyasa karan ba ne wadda kai ka san magana Allah ne kai ba jarida kai ka karantawa ba ba mu ne ke kanta ƙur'ani da Sunna ba ko Allah ya sa mu dace wa man sakhita duk wanda ya fushi da abinda fa man sabara faza wanda ya hakuri da jarabawa ya nasara wa man sakhita duk wanda ya fushi fa in ko al ajr wallahi lada mai yawa ya kubuce mashi wa sabata alaihi alwuzr kuma zunubi ya tabbata kan shi wa madafihi qadar kuma kaddara da ta tabbata bai sai canza ta ba bari mu buga muku misali idan abu ya faru irin wannan ko hakuri ya fi komi yanzu ku lura ban tsammani za ka iya faɗin gwamna ɗaya ko biyu ɗan majalisa ɗaya ko biyu wanda lokacin da aka faɗi zaɓe suka je kotu suka ja suka ce ba su yadda ba inda ba san su ba inda na pdp ne tun da mai gida ya yadda ya taba ƙasa kowa ya ne to haka ya kamata ana zaɓe ka taba ƙasa ko ka janye yan kuɗinka kakka ba wani lauya ba zai ci ba kakka je ka ba wani alƙali cin hanci karka walar da kowa ka tara yaranka ka ce masu jama'a mun taba kasa ai mun taba danawa a baya saboda ka waɗannan kuɗin za mu kashe wajen shari'a zan yi amfani da su mai azumi ni da ku na shekara hudu ya daga ɗan sassan muku kaga yana rike me ina rike jama'an shi ana cewa an zo zaɓe sai ga ya da jama'an shi amma ka kwashe kuɗi ka je ka raba ma lauyoyi ka raba ma kaza kar wanda ya ƙara zuwa kotu ko magu magu aka yi maka ka kyale kawai kyale su kawai kai jama'a rika zuwa kotu gaskiya na canza don akwai magumagun da kana kallo kaga a fili yake yanzu kamar taraba kamar ribas eh eh a fili yake damacin da kotu ta ce ga abin da aka yi mu ba ma fada da kotu daidai suka yi amma dai kai kasa akwai lauje cikin naɗi yayi an gano nan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu Ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum